assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha bakwai ko sha shida gu? yau sha shida ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurarul bahiyya fi tamyiz bainan najiya wal gawiya min firqi hadhihi umma yau za mu tashi shafi na ɗari da hamsin da ɗaya daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim a an nusairiyya na'am nusairiyya su wane ne yan nusairiyya firqatun kharajat min ash-shi'a al-ithna shari'a. su yan nusairiya wata ƙungiya ce da ta fito daga cikin shi'a isna a shari'a Wani hiya firqatun batiniya eh ta fito daga wannan shi'a ɗin nan da muka sani shi'an Iran shi'an da Ayatollah Khomeini ke cikinta, da kuma ire-irensa an gane wannan ko ita kungiya ce ta batiniya yanzu nan ce muku kungiyar batiniya kowa ya riga ya san da ya kira batiniya yanzu ha menene ƙungiyar batiniya in an ce wannan kungiya kungiya ce ta badiniya mai ake nufi so masu ganin cewa wato alkur'ani wato zahirin abin da muke gani na alkur'ani ba shi ake nufi ba yana da wani ma'ana na koye wanda babu wanda ya san wannan ma'ana sai malamansu. su to karkashin nan sai a shigar da duk wani barna cikinsa. sa in ka yarda da wannan shikenan duk wani barna duk wani kafirci sai a shigar da shi da sunan cewa ilimi ne na ne. an gane wannan ayi da saboda haka shi su wannan kungiya sun zo ne kawai dama don su rusa addinin musulunci da zaran ka ji an ce wa'annan kungiya ƴan badiliya ne ko wa'annan kungiya ƴan hakika ne kawai zindikai ne kawai an gane wannan ko kana ji ana gaya ma ai wani dan hakika ne kawai ka ce wani zindiki ne wani yana faɗa ne da musulunci wani ya zo ne ya rusa addini kai sai kawai in ka rantse ba za ka yi kafara ba an gane wannan ko to su ma wa'annan yan shi'a nusairiya wato kungiya ce da ta fito daga shi'a israi a shari'a ita kuma kungiya ce fadiliya barot fil qarni salis al hijri wanda ta bayyana a karni na uku daga cikin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ya bayyana wato lokacin magabatan mu suna rayu واصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين ألغوا عليا wato mutanenta ana lissafa su daga cikin gullat na shi'a daga cikin 'yan shi'a masu wuce gona da iri a wajen aƙidansu an gane wa'anda wuce gona da irin ya kai har sun bauta wa aliyu bin abi talib an gane su wa'annan 'yan nusairiya kai tsaye suna bautan aliyu bin abi talib ne radiyallahu an wawo ina an gane wannan ko to a nan wajen idan mutane suka rayu tare da magabatanmu shin za mu kira wayannan mutane sada wato salafu salih misali zamanin sahabbai zamanin usman bin affan an samu wasu mutane wanda sun zo sun kewaye gidansa da suka kewaye gidansa suka yi ta faɗin laifuffuka ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza kuma lalle dole ne ya sauka wanda wayannan mutane sun taho daga iraki sun taho daga iran sun taho daga misra sun taho daga garuruwa daban-daban suka zo suka kewaye wannan gida na usman har suka zamanto sababin mutuwan shi to wayannan mutane sun rayu tare da salaf shin za mu kira su salafin salih eh tunda sun yi zamani da salaf kuma ji wani ayi sannan akwai wanda suka yi zamani tare da tabi'ai akwai wanda suka yi zamani ga misali ga duba mutazila mutazilawa sun yi zamani da manya-manyan tabi'ai akwai wanda sun ma yi karatu wajen hasan basari kamar wasu bin a to a nan wajen yanzu duk mutumin da ya yi zamani da magabatanmu amma kuma ya girgiro bidiyoyi shin ana sanya shi daga cikin salaf eh za mu sanya shi daga cikin salaf amma za mu ce salafus salih akwai salafus salih akwai salafus salih akwai akwai magabata na gari akwai magabata hallakakku an gane yayi kenan za a fitar in an ce salaf ana fitar da yan bid'a daga cikin su ana fitar da khawarij daga cikin salaf ana fitar da shi'a daga cikin salaf ana fitar da sufiya daga cikin salaf ana fitar da mutazila duk waɗannan gaba ɗaya ba a sa su daga cikin salafin salih dalili sun kauce wa manhaji na salafin salih Allah ta'ala cewa yayi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad tadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayfikahumullah idan suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi eh? idan su suka yi imani da abin da ku sahabbai suka yi kuka yi imani da shi faɗari ta dau hakika sun samu shirya fa in ba. idan suka juya ma abin da kuka yi imani da shi ba fa inna ma hum fi shiqaq to lalle suna cikin sabani da jayayya fa sayakfikahumullah da sannan Allah zai isa maka su ku fahimci wannan ko da saboda haka a fahimci wannan da kyau ba wai kawai don mutum ya yi zamani da sahabbai sai a ce mushi shakkalaf an gane ko da mutum ya yi zamani da sahabbai idan bai yi imani da abin da sahabbai suka yi imani da shi ba to wannan mutum ba a sa shi daga cikin salafin salih an gane ba a sa irin su ibn muljam irin su jahmu bin safwan irin su ja'ad bin dirham a tirmidhi ira irin su abdullahi bin saba al-yahudi irin wa'annan ba a sa su irin su wasil bin ba a sanya wannan daga cikin salaf a ji wannan kuna هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نصير النميري eh wanda ya ƙirƙiro wannan kungiya ta nusairiya sunan shi abu shu'aib muhammad bin nusair al-numairi wa sumiyat an kira wannan kungiya da suna ah. nusairiya nisbatan ilayi. wato an ce mata nusairiya nisba zuwa ga wannan bawan Allah Muhammad bin Nusair al-Numairi wa asluhu min Faris asalin wannan mutumin dan Faris ne kaga zaga mafi yawan bidiyoyin sun kullo kai daga ina suke zuwa zaga mafi yawan bidiyoyi asalin su a jamawa ne kuma mafi yawan bidiyoyi shi'a ne khawarij ne dila ne sufiya ne zaka ga asalinsu daga iraq ne da iran wa'annan garuruwa guda biyu su ne garuruwan da bidi'a suka yi kwai suka shi. an gane wannan ko to saboda haka da wannan ne ake fahimta saboda akwai sanda ina ganin bana mantawa farkon farkon fitowar wannan da'awa ta zazzakiya nan Najeriya suna yawan kawo hujja da wani hadisi wanda ibn kasir ya kawo hadisi ne sahi law kana al-imanu bi surayya la hu rijalun min faris da a ce imani yana can kololuwan sauraron surayya da wasu mutane daga farisa sun janyo imanin sai ka nuna tukaga da awan ayatul lahi kumeni ai daga farisa ne dama an ce idan imani na sauraron surayya to za a samu wasu mazaje daga fari za su janyo su ayatullahi khomeini shi ya janyo imani an gane sai suna nuna kaman da'awan ayatullahi khomeini shine ingantacce to kuma sun manta ga bidiyoyi zindiƙai kala-kala wanda duniya ta yi ittifaki akan kafircin su gashi sun bayyana a can farisa an gane ko to kaga wannan magana da aka faɗa cewa da a ce imani yana sauraron surayya da an samu wasu mazaje daga farisa ba ana nufin dukkan farisa mutanen kirki ba ne za a samu wasu mazaje daga farisa in an ce wasu mazaje daga gina yan kaɗan ne ba masu yawa ba an gane amma masu yawan yan biri'a ne hawarij mutazila jahamiya sufiya kadariya jabari ga sunan ƙungiyoyi kala kala an gane wannan ko amma su imamul bukhari rijalun ne min faris irin su Hassan al-Basri rijalu min Faris an gane wannan ayi ga ma babban sahabi Salman al-Farisi rajulun min Faris an gane kaga ire-iren su manya-manyan mutanen da suka yi wa musulunci hidima akwai Farisawa da yawa kuma dukkan su gaba ɗaya ahlus sunna ne su salafiyun an gane to irin su ake magana ba mutanen da suke zagin sahabban annabi suna shakka kan inganci alkur'ani ba mutanen da suke shakka kan ingancin qur'ani yaya za a yi kuma ce su janyo imani ai ba zai yi ba ko saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta saboda haka an kira shi wato asalin wannan akida ta numairiya ko nusairiya daga farisa ta zo نعم ويعتبر النصيريون ديانتهم سرا من الأسرار الأنيقة ويعتبر النصيريون ديانتهم سرا 'yan nusairiya 'yan shi'a nusairiya suna lura da wato addininsu wato sirri ne daga cikin sirrika kar kai wa kowa an gani idan mutum ba yana tare da kai ba kada ka fito mai da sirrinka suna iya kokari wajen ɓoye sirrinsu kusan an ce a cikin ƙungiyoyin duniya da wuya a samu wata ƙungiya mai sirri irin nata an gani da su da shi a ismailiya albadiriya da makaranta can baya an gane wa'annan ma matakin su ya kai ga za mu ji abin da suka faɗa kan mutumin da ya tona sirrin da'awan na'am min al-asrar al wato sirrin da'awan su yana daga cikin sirri mai zurbi allati la yajuzu ifsha'uha siwahu wanda baya halatta a yada shi ga wurin su kwata-kwata addinin suka gaya wa kowa in dai ba kana cikin addinin ba to haramun ne a gaya maka sirrin addinin amma mu musulunci ba yanzu yanzu haramun ne mu fito da asirin sunna shi yasa muke sanya sayar bukari mu karanta shi a baje koli a cikin rediyo mu ɗauki tafsirin mu mu baje koli saboda muna so kowa ya sani to su suna ɗauki ɗaɗɗaya ne sai idan ka shigo cikin da'awan a hankali sai a ta tura ma kaɗan kaɗan ana tura ma kaɗan kaɗan har ya samu shiga an gane mutumin da ya shigo sabo akwai abubuwa da yawa wanda an boye mishi sai idan ya yi zurfi an gamsu da shi sannan shi ma a fito mai da hakikanin sirrin an gane amma mu aqidanmu na sunna aqidanmu mu kullum muna ƙoƙari ne mu tallaka shi ga al'umma muna so ne mu sai fili a gidan rediyo mu sanya tafsiri na ibnu kasir mu sanya tafsiri na qurtubi mu sanya tafsiri na fatawul kadir na imamu shaukani ko mu sanya a aqidatul wasiliya muna so a san menene gidan mu A tahawiyya an sharhu sunna na barbahari duk wayannan gaba ɗaya muna so mu karanta mu baje koli kowa ya san a gidan mu ba ɓoye-ɓoye a cikin gidan mu idan kaga ana ɓoye-ɓoye to babu gaskiya ne a cikin addinin an fahimci wani ayi نعم وقرروا أن الذي يبشي شيئا منها يكون جزاؤه القتل وتوفن تبتا cewa lallai duk mutumin da ديك يا wani abu daga cikin wannan يكون ya القتل zai kasance sakamakon shi mai kisa to wannan yayi kama da mai wannan da'awan in ka shiga cikin da'awan to ka rike sirri in ka tona asirin za a kashe ka wal i'damu fi aswa'i suratillah eh wato za a kashe ka a cikin mafi munin sura na mutum za a ma kisa na wulaƙanci mafi munin sura لأنه أبشى سر العلي العظيم domin shi ya yada sirrin Allah al-aliyyul azim ya yada sirrin Allah madaukaki mai girma A ah, hada wannan kenan wali kauni mazhabuhum kadhalika أي أصابه لا يريدون أن يبصوا عن أنفسهم ولكون مذهبهم كذلك سبو دكسن شيء ومذهبا هكا أي أصحابه لا يريدون أن يبصوا عن أنفسهم أي ما أبوتا وانا أكيدا باسا سن سبينا دكاو كنسو ليوضوهن باسا سن سفتو أمتل باسا سفتو أتيلي صار الكتابة عنهم من أصعب الأمور تسيزمان تورو ربطو غريسي in kana so ka yi rubutu kan wannan aƙida rubutu kan aƙidarsu ya fi komai wahala saboda aƙidarsu sirri ne to yanzu in kana so ka yi rubutu a matsayinka na malami na firak in za ka yi rubutu a kansu wasu abubuwa ana nuku-nuku ana koyewa ana nuku-nuku ana koyewa yaya za ka yi ka yi ma aƙidan adalci to rubutu a kansu babu abin da ya fi shi wahala an gane ko hmm. to malamai masu rubutu kan wannan aƙida suna shan wahala sosai kafin su iya gano haƙiƙanin aƙidan wayannan mutane na'am ha wani siratihim aidan adamu jawaz littila ilmar'i ala ayi sirrin min asirarin mazhab to ku duba don ku san cewa wannan aƙida ta kai kaya wajen mai wajen ɓoye-ɓoye. kusan zan ce a duniya babu ƙungiya irin ta wajen sirri an gane daga cikin wato tarihin su kuma adamu jawazi ibtila'il mar'a ala ayyi sirri min asraril mazhab rashin halaccin in kayar da mace akan kowane irin sirri daga cikin asirin mazhaba wato aqidan su mazhaban su kada a kuskura ga yawa mace matarka ba matarka kana aure da ita amma kada ka san sirrin ka sai dai a dan karantar da ita abubuwa sama sama kawai a bata anan Suna ba gane domin suna ganin idan an gaya wa mace za ta iya baje koli a gidan biki ko kuma suna cikin firar da kawarta za ta iya faɗa tun da mace tana da rauni ko abin da ya kama da wannan kada a gaya wa mace to wannan wani irin addini ne yake ta nuku-nuku shin musulunci ba so ake a yi da'awa a yada shi ba eh to idan ya zama to ana boye ɓoye za a yi mutane su fahimci addinin da kyau kaga wannan tun da kaga boyewa yayi yawa munafici ya yawa cikin abu kasan babu gaskiya <clears throat> tun daga akidan shi'a imamiyya al-ja'fariyya wanda suke da akidan taqiyya wanda wannan taqiyyan wato suna koya abubuwa da yawa wanda ba sa so ka sani har zuwa ga wayannan yan shi'a kaga duk sun gina aqidan su ta aqidan shi'a an gina ta kan taqiyya wanda ya nuna akwai abubuwa da yawa wanda ba gaskiya ba wanda ba sa so wani ya sani an fahimci wannan ko sai idan ka shigo cikin su zaka iya sanin sirrin abin da suke ciki na'am a li annaha fi nawarihim da'ifatul asli wal irada domin ita mace a cikin nazarin su mai raunin hankali ne mai raunin irada ne wali aktsaru sharran min ar-rajul ita mace ta fi yawan sharri fiye da namiji wa aktsaru ihtiyalan wa makra kuma ta fi yawan dabara da makirci za ta iya zuwa ta fasa ta tona asirin da da'awan وهي sharrin kama شر a fi kitabi himin mukaddas ita mace ita ce sababin kowane sharri kamar yadda ya zo cikin littafin su wa'annan yan nusairiya littafin su mai tsarki mai suna alhafatu shari'a alhafatu sharifa wannan littafin su ne mai tsarki wa kalimatu sirri inda hadhihi ta'ifa thalathatu ahruf yawa suna da kalimatu sirr in kana cikin wannan kungiya suna da wata kalma wanda in suka faɗe shi zaka gane cewa wannan dan uwa ne an gane ko in baka san wannan kalma ba to kai ba dan uwa bane kalmar sirri a wajen wannan kungiya kofi ne guda uku wahiya ainun mimun sinun shine ainun mimun da sinun أي عين علي بن أبي طالب عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ميم محمد بن عبد الله شنو ميم محمد بن عبد الله سين سلمان الفارس إيه وإن سوني عين أبنه شي عين ميم سين شي كلمة سر أو جوانا دعوة دين انفصل مؤسس هذه الفرقة عن الاثنى عشرية وتوانا قنجيا وتسني انفصالي sun yi tawaye daga ƙungiyar isnai a shari'a daga nan suka fito asalinsu suna tare da shi'a ne na isnai a shari'a daga baya sai suka fantare su ma suka kafa nasu ƙungiyar lamma idda al-babiyya lokacin da shi wannan annumairi din wato yayi da awan babiya cewa shine kofa zuwa ga Aliyu bin Abi Talib duk mai son ya sadu zuwa ga Aliyu bin Abi Talib sai ya bi ta hanyarsa. ko mai so ya sadu zuwa ga a'imma an gane lokacin da ya da'awan wannan babiya wa an karu alaihi wa hasala bainahum nizaun shadid malaman shi'a suka yi inkari a gare shi sai jayayya mai tsanani ya ku tsakanin su shi ya kangare ya cewa lallai lallai shi fa shine kofa zuwa ga aliyu su suka suka ce ƙarya yake yi shikenan sai wannan bawan Allah sai ya infisali sai ya tawaye shi ma ya je kafa nashi kungiyan fasala anhum wa kawwana lahu ta'ifa sai ya tawaye sai ya fita daga gare su shi ma ya kawwana wata kungiya shi ma an gane wannan ko mai suna nusairiya wa muhammad ibn nusair al-numairi asara thalathatan min a'immati shi'a wannan bawan Allah muhammad bin nusair al-numairi yayi zamani da malamai uku daga cikin malaman shi'a imamai uku imamai uku daga cikin a'imma na shi'a wannan bawan Allah ya yi zamani da su. Wa huma Aliyu al-Hadi al-Ashir. Wato shine Aliyu al-Hadi imam na goma ya yi zamani da shi. Wal Hasan al-Askari al-Hadi ashar. Ya yi zamani da Al-Hasan al-Askari imam na goma sha ɗaya daga cikin a'imma na Ja'afariya, al-Imamiyya, al-Ithnai Ashariya. Wa Muhammadu mahdi al-Thani ashar. Sannan Muhammadu Mahdi shi ne na goma sha biyu. ya yi zamani da su wa qad da'a nubuwata war risala shi wannan bawan Allah Ya yi da'awan annabta ya yi da'awan manzanci shi annabi ne shi manzo ne shi wannan bawan Allah Wakwala qala fi la'imma is imma sabahun ila maƙomin al Ya yi guluwi ya wuce gona da iri game da haƙƙi na wato a imma domin ya jingina su zuwa ga matsayi na allantaka ya allantar da su an gane ko mun san abin da Allah ta'ala ya gaya mana dangane da gulu ko ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq ya ku ahlal kitab kada ku zaki kada ku wuce gona da iri ga addinin ku kada ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryam rasulullah kawai annabi isa almasihu isa dan maryam manzon Allah ne ba Allah bane shi ba dan Allah bane shi wa kalimatu kuma kalmansa ne alqaha ila maryam wanda ya jefa zuwa ga maryam wa ruhun min kuma ruhi ne daga gare shi to su ma wa'annan sun yi guluwi sun baiwa a imma maimakon su bar a imma a matsayin na a imma sai suka ba su matsayi na manzanci kai suka wuce ma manzanci suka ba su matsayi na allantaka har suka koma suna bautan wa'annan imaman an gane wannan ko eh wa shi'a 70 wa 200 lil hijra wato ya rasu hijiran manzan Allah na ɗari biyu da saba'in kun gani kaga wannan ya yi zamani da magabatanmu ko ya yi zamani da salaf amma kamar yadda na faɗa ba dukkan wanda ya yi zamani da salaf ake kiran shi salafus salih ba wannan salaf ne amma ɗalih saboda halakacce ne نعم وبعد وفاته تولى رئاسة النصيرية محمد بن جندب باير رسول wannan bawan Allah sai Muhammad bin Jundub sai ya jagoranci shugabancin aqidan nusairiyya ثم انتقلت بعد ذلك إلى أبي محمد بن عبد الله ابن محمد الجنان الجنبلاني sannan bayan haka sai aqidan jagorancin aqidan sai ya cirantu zuwa ga abi muhammad abdullahi bin muhammad aljanan aljambalani mutumin jambalan an gane shekara hijirar annabi na wato an haife shi hijira annabi na ɗari biyu da talatin da biyar ya rasu hijira annabi na ɗari biyu da tamanin da bakwai. wa kunyatuhu al'abidu wal farisu wal zahid wato alkunyansa ana mai alkunya da al'abid mai ibada alfaris barde mahayin doki al-zahid mai gudun duniya an wani wannan yanzu idan mun ga mutum na gudun duniya za mu sashi daga cikin aljanna ko Eh? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya zo ya tambaye annabi cewa ya rasulullah ka gaya min wani abu wanda idan na aikata shi mutane Allah zai so ni mutane su so ni ko ba ka ba mai annabi ya ce masa izhar fi duniya baka Allah waz harfi ma inda nas baka nas annabi ya ce ka guji duniya an gane ka guji duniya sai Allah ya so ka sannan ka guji abin da ke wajen mutane ka daina zuwa kana maula a wajen mutane sai mutane su soka to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin mai gurin duniya ku ban wannan ko to tunda manzo Allah ya nuna mana muhimmancin idan mun ga mutum mai zuhudu za mu lissafa shi daga cikin ahlus sunna wal jama'a kenan ko eh in mun ga mutum mai gudun duniya mun ga mutum mai yawan nafilfili mun ga mutum mai yawan ibada eh, yana da ainihin suluki mai kyau shin suluki mai kyau ba abin yabo ba ne abin yabo ne ko to ga wannan bawan Allah al-abid al-farid shi kenan kawai dan aljanna ne kenan kawai ai salafi ko shin zuhudu bai daga cikin ainihin wato abinda shekul islam ibn taymiya ya faɗa cikin aqidatul wasiya cewa bayan aqidan ahlus sunna bayan aqidan mu ahlus sunna kuma suna sifantuwa da makarimul akhlaq kuma ahlus sunna suna kyaman miyagun dabi'u ai daga cikin manya-manyan dabi'u abin yabo akwai gudun duniya ko kuma sannan akwai yawan ibada idan mutum yana da gudun duniya yana da yawan ibada za mu rubu da shi ba za mu rudu da shi ba to akan me za mu rudu da mutum babban abin da za mu fara ɗaukawa ma'auni kafin mu fara yabanka aƙidanka a walar idan aƙidanka ya yi kyau sannan sai mu duba sauran abubuwa an gane wannan ko idan ya zama to aƙidanka bai da kyau babu ruwanmu da zuhudinka babu ruwanmu da yawan ibadanka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana game da khawarij yace ɗayan ku in ya ga sallan sai ya wulakanta nashi yana gaya wa sahabbai in ya ga ainihin qiyamul layl din sai ya wulakanta nashi amma kuma yamriquna min ad-din kama yamriqu saham min ar-ramiya wato suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi yatatuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan kaga kada manta sahabbai in sun ga ɗabi'an wayannan mutane sukan wulakanta wato sallar sun ga na khawarij sukan wulatsanta ainihin ƙiyamun lail ko karatun sun sun gada khawarij amma kuma suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi ashe kenan ba a fara yaban mutum dan yana da zuhuri kana iya samun kirista wanda ya fi musulmi zuhuri kana iya samun ɗan religion ɗan addinin buza wanda ya fi musulmi dubu ya fi shi in ya fara zikiri yau tun daga safe ba cin abinci amma kuma dan wuta ne shi ashe babban abin da ake fara dubawa shine injin na mota idan injin din na da karfi sai a duba bodi idan ya zama to mota gashi nan kalkalgal gaba sai yana da kyau amma babu injin ina za shi to aqida shine kamar injin in babu aqida duk wani abu gaba ɗaya sunan shi condemn kana iya samun mai zuhudu a cikin yan shi'a kana iya samun mai yawan ibada cikin yan shi'a kana iya samun mai zuhudu cikin sufaye kana iya samun mai yawan ibada cikin sufaye kana iya samun mai zuhudu cikin yan kalakatu kana iya samun mai yawan ibada cikin su kana iya samun mai zuhudu cikin kristoci kana iya samun mai yawan ibada cikin su kana iya samun mai zuhudu cikin yan buza masu bautan gumaka akwai wanda ake kulle shi a cikin ya shiga cikin kogo a kulle shi ya yi wata ɗaya ba ci ba sha kuma kaga ya fito rayayye a cikin su irin wayannan masu bautan gumaka yan addinin buza wani in ya lakwata kasa kafa ya zauna wallahi ba zai tashi ba sai kwana da kwanaki kamar shi haka wanda kayan kai zaka ce zaka yi zaki gyara buwa ina ba san gane wannan to ana samun irin wayannan tarbiyoyi babban abin da ake fara dubawa ga dan adam aqidan shi ya zama yayi kyau idan aqidan shi yayi kyau to sai a duba ibadan shi sai a duba mu'amalan shi a duba suluk din shi an gane wannan ko to kaga wannan bawan Allah ka duba yadda aka siffanta shi al abi al fari az-zali sai ga wani yaro da shi kamar yadda ta yawa daga cikin mu a nan garin aka ce wani malami ya shahara da yawan ibada har ma yana ibada da wuce gona da iri sai ga mutane sun riya yana da tsoron Allah ba yana da tsoron Allah yana da gudun duniya amma aqida bai da kyau aqida ya lalace ka gane to kaga wannan ya nuna mutane har yanzu sun jahilci menene ma musuluncin ya kamata ka san wani tukuna yana da aqida na salafiya manhajin shi na salafiya ne eh masha Allah to sai a fara dubawa yana da gudun duniya gaskiya wallahi wani gaskiya akwai yawan ibada an gane amma dan bid'a yawan ibada shi baya rudan mutum da ya riga ya bace an gane wannan ko ya riga ya bace baya bace da tasiri Na'am. وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف يا كسن شيما أبو تشين علمي da falsafa da zuhudu da tasawuf akwai shi da ilimi yana da ilimi kuma ne ga philosophy kaga tun annabi kasan ya gama halaka duk wanda wanda kaje an kira shi philosopher ya tafi ilimin philosophy da ilimin mandi haramun ne a mahangalin musulunci ba shi daga cikin dirasa na islamiyya amma a cikin aqidan shi'a kafin mutum ya karanci aqida zaka je Iran yanzu kace kana so ka karanci aqida ta Ja'fariya farkon abin da za a karantar da kai philosophy na Yunan sai an karantar da kai philosophy kuma wata shida sa'annan a dauko aqidan shi'a a fara karantar da kai in ba haka ba za ka fahimci aqidan shi'a ba in baka karanci philosophy ba an gane wannan abu saboda haka dole ne kafin ka karanci shi a ka karanci filosofi sannan kana so ka karanci aƙida ta asha'ira in ka je masar wato can kulliya na ainihin usuluddin to dole sai ka karanci filosofi shi yasa daga cikin dirasa na ainihin usuluddin kulliya na usuluddin a can misira akwai ainihin karatun filosofa da ilmul kalam an gane wannan ko to saboda haka idan mutum ya je wajen ya karanci wannan ilimi in kai wasa ka tafi kenan in kai wasa kidan ka zai samu matsala A kai saboda an karantar da kai wani abu wanda yake yana wasa da aqidan mutane shine philosophy da mantiq an gane wannan ko haka nan a cikin manhaji na karance karancen mu za ka karanci alƙalanci a Najeriya dole sai ka karanci mantiq shi ma mantiq yana daga cikin usul yana daga cikin abin da koyar alƙali ya san shi amma ka je saudiya masu karantar da madaran sunna za ka karanci alƙalancin ka ba tare da mandik ba ba tare da philosophy ba a cikin kulliyatin shari'a ba mandik ba philosophy an gane ana karantar da kai hakikanin aƙida ne na musulunci na'am a wata sauwufin yau sannan kuma shi ma'abocin ta tasawuf ne gashi dan shi'a kuma masu bi akwai tasawuf na shi'anci safara ila misr to wannan bawan Allah sai ya yi tafiya zuwa misra wa hunaka arada da'wata anan ne ya tallata da'awarsa zuwa ga mutanen misra wa inda ma ada ila mawqinihi jambala tabi'ahu tilmizun lahu a lokacin da ya koma zuwa ga kasar shi sunan kasar jambala tabi'ahu tilmizun lahu sai wani ɗalibin shi sai ya bi shi kana lahu ta'alluqun bihi ta'alluqan shadida wanda ɗalibin yana da ta'alluki da shi ɗalibin ya liƙe masa liƙewa mai tsanani ya gamsu da malam kuma ya rike malam din wadda kwala fi da'awati kuma ya shiga cikin da'awan malam wasu wala tilmin husain ibn aliyu hamdan al-husaybi wato sunan wannan dalibi husain bin ali hamdan al-husaybi wa kana qad iltaqa bil jambalani hina zara misr ya kasance ya haɗu da jambalani lokacin da ya ziyarci misra واستقر حسين القصيبي عند شيخه عبد الله الجنبلاني شو wannan Hussein din wato ya tabbata a wajen malamin Abdullahi al-Jambalani wala ma sha'anahu wato wala ma sha'anuhu kuma sha'anin ya haskaka wa za situ kuma wato labarin shi ya yadu labarin kyakkyawan labarin shi ya yadu ga mutane ana ta yaban shi وما إن توفي الجنبلان سنة اثنان وثمانين ومئتين للهجرة حتى خلفه في رئاسة الطائفة وتشوى أن الجنبلاني بيدئ با سيقى شيا رسول an gane ko jambalani ya zo ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi yana ɗari biyu da tamanin da biyu hatta sallafahu har shi wannan bawan Allah ya sunan shi a Hussein al-Khasibi ko Kusaidi sai sai ya maye gurbinsa ya zama khalifan shi a wajen jagorancin wannan kungiya ta nusairiya wata raka jambala. sai ya bar garin dambala warahila ila bagdad eh, wato sai ya yi rigila ya tafi can garin bagadada wa ba da fitratin min zamani tarakaha muttajihan ila hal yana da wuya ka ji an ce mutum ya tashi daga wani gari ya sai madina ko ya sai makka saboda in ya sai makka ko madina ba zai samu daman walawa ba malaman sunna suna nan da yawa da za su wargaza shi suka ce mutum na tara rage ya yi nan ya yi can ya yi can amma ba za shi madina ba ba za shi maka ba an gane ko garuruwa suna akwai manyan malamai a cikin garuruwan kuma suna karantar da madaran sunna fi yan a cikin tsoraci garuruwan ce gari kaza ko mun je ba za mu samu nasara ba ya kamata mu dan matsa mu je gari kaza to duk sanda malamai suka suka yi shiru game da aqidansu su to a lokacin da yan biriya ke samun daman su wala sai abin da suke so an gane amma in malamai suna bayani dalla dalla shi kanshi dan biriya ya san wannan wajen ba wajen sa bane ba zai zo ba na'am wa ba'da fatratin min az-zamani tarakaha mutajjihan ila al-hal wato bayan wani dan fatara na zamani menene tarakaha sai ya bar wannan gari na sai ya bar misra ko misra ko ina ya bar bagazada na zere mutajjan ila hal sai tafi can garin halab ta istaqarra fiha inda yazo ya tabbata wato a can halab din na'am ta istaqarra fiha wato inda yazo ya tabbata a wannan waje din an gane ko ya fuskanci wannan gari halab وعاش في كنف الدولة الهمدانية يزو يرايو كركشن كلاوة نائمه دولة الهمدانية واستمد بعض القوة من سيف الدولة يسامو يسامو ونساشا القربي دقى سيف الدولة الذي كان مهبا لأهل, لأهل بيت wanda shi mutum ne mai san ahalul bai fi ghairi guluwi ba tare da guluwi ba yana san ahalul bai amma ba نوانا ba irin guluwi na حسين بن همدان هذا لعب دورا خطيرا في تثبيت النصيرية شي وانا متمم حسين بن همدان إنن يا بعد قد موامل توكا وجن تبتدى أكيد النصيرية يا تيا يا جاجر شيء سوسي وجن يا وانا أكيد أن ولهذا يعتبر الشيخ الأعظم عند النصيرية شي يسني أكي فسر شي لسونا الشيخ الأعظم عند النصيرية babban malam malam wanda ya fi girma a wajen yan nusairiya kamar ya zo husainul khasibi bi zaka'i wal qudra ala talifi shi wannan husain al khasibi ya yayi fice da basira yana da basira yana da iko akan wallafa kan mazhaba to anan wajen zamu ce an yi an yi kenan eh gashi ana ta yaban shi almuwazana bainar hasanat wa sayyi'at eh gashi an ce Hussein al-Khasibi ya ya yi fice da basira da iko akan wallafa wallafa kan mazhaba ana sai ban shi ana sai ban shi za ilmin wa zuhudin wa falsafa wa kaza wa kaza wannan ba ana yabo bane an yi adalci ko eh adalci ne da yaya ba su ke tare shi ya wato a babun almuwazana bayan alhassanat wa sayi'at wato abin da yake illa a ce dole dole in zaka in zaka ainihin faɗi labarin mutum in za ka yi raddi ga ɗan bid'a dole sai ka faɗa alkhairin shi idan har baka faɗa alkhairin shi ba sai a ce to a nan wajen ka yi zalunci suna faɗin wannan in mutum ya faɗi bid'an shi yana zagin sahabbai ya ce qur'ani bai cika ba sai sai dai yana da ilimi yana da zuhudu yana da kyauta wa in baka yi haka ba ka yi zalunci an gane wannan ko sai su kawo wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu wa qarabul taqwa to sun dauki duk wanda bai yi haka ba a zalimi to wannan shine farkon raddin da aka yi musu aka ce ba dole bane in zaka faɗi ainihin bid'a mai bid'a ka masa raddi ba dole bane kai sakamakon dan bid'a ma daga cikin sakamakon da ya kamata a yi masa kada ma a ambaci kyakkyawan aikinsa yana daga cikin ukuban da ya kamata a yi shi a yi mishi ba dole bane in mutum ya ce lazim ne to ya kawo wata aƙida kuma daban an gane wannan wannan shine abin da ya hada irin su safar hawali su salman salman al-auda su bishr al-bishir eh, da su sawiyan ya hada su da su bimbas su ibn bas su al albani su fauzan eh, da su usaymin da su rabi har har rabi yayi littafi wanda duk duniyar sunna aka ce babu littafi irin shi manhaju ahli sunna wal jama'a fi naqd rijal والدوائف والكتب an gane sheik fauzan ya ce wa min khairi ma ullifa هذا hadha al-mawdu daga cikin mafi alkhairin abin da aka rubuta kan wannan mawdu'i littafin Sheikh rabi din nan din sheik fauzan domin duk malaman sunna sun yi tir da wannan wannan aqida din aqidar da Salman al-Auda ya kawo da safarin hawali na da ire-iren su Abdulrahman Abdul Khalid sururiyun wanda suka kawo domin rusa aqida ta salafiyya an gane cewa dole sai an yi muwazana bainar hasanat wa sayyi'at to ba dole bane sannan kuma tarihi in ya zo in zaka bada tarjama na mutum an ce ka bada tarihin mutum zaka faɗi duk abin da ka sani kan shi ne da mai kyau da mara kyau wannan ba ka cikin muwazana ka wato in ka bada tarihin mutum sai ka faɗi mai mara kyau kawai baka faɗi mai kyau ba baka bada tarihin shi ba to saboda haka in zaka bada tarihin mutum zaka faɗi komai da ka sani kan shi ba a kiran wannan muwazana sannan kuma ba a cewa dole ne in za ka mai raddi sai ka faɗi alkhairin shi kamar yadda ka faɗi sharrin shi asali kana iya takaituwa kawai kan faɗin sharrinsa don mutane su guje shi an fahimci wannan ko yau wata wannan shi ne ala talifi fil mazhabi wa tatwiruhu iya wato akan wallafa wallafa ya kware wajen wallafa wallafa kan mazhaba da kuma tadwir na mazhaba ya kore wajen wajen kawo ci gaba ga mazhaban ah, hatta kana yulaqab bi shaykh din har ma ya kasance ana mai laqabi da shaykh din wa min al kutub allati qama bi ta'lifiha al hidayah al kubra daga cikin littafai wanda ya tsayu da wallafawa ya wallafa wani littafi suna kiran shi al hidayah al kubra wa asma'u nabi da kuma sunan da ya wallafa a littafin suna asma'ul nabi wa asma'ul a'imma da asma'ul a'imma wal ikhwan da ikhwan wa kitab wa kitabatul hidayatul kubra min al kutubil qayyima da kitabul hidayatul kubra wato yana da kisa daga cikin littafai masu kima zatul asas masu tasiri alamik masu tasiri mai zurfi fil fikratin nusairiya a cikin fikira irin na yan nusairiya وبعد وفاة حسين بن همدان تولى رئاسة الكلابية تولى تولى رئاسة النصيرية عدد من الرؤساء bayan rasuwan Hussein bin Hamdan wato sai wato adadu ru'asa wato adadi daga cikin shugabanni daga cikin malamai nasu sun jagoranci wato shugabanci na shi'a nusairiya walakin lahum lam yablughu shuhrata sai dai su din nan ba su kai shaharar sa ba dukan su ba su kai shaharar wannan bawan Allah ba saboda rubuce rubucen da yayi da basirar da yake da shi duk ya fi nasu wa minhum as-sayyid Muhammad ibn Ali al-Jali eh, daga cikin su akwai as-sayyid Muhammad bin Ali al-Jali Ah. wajtar da hajamatul akras sai ainihin afkawan yan kurdawa yan kurdawa sun tsananta afkawa ga wayannan mutane wal asrak da turki a turkawa alaihim wato turkawa sun yawaita kai hare-hare ga wayannan yan nusairiya suna suna kafirta su suna kai musu hare-hare واستبد بهم ظلم الأكراد min nahiyatin wato zaluncin akrat zalunci kurdawa wato zalunci kurdawa ya tsananta a gare su ta wani bangaren wa asful ismailiya min nahiyatin ukhra da kuma kuma tsanantawa na shi'a ismailiya kuma yan ismailiya suna ganin barazanar wayannan yan shi'a din yan ismailiya su ma sun kyamaci yan nusairiya su ma fa suna ganin yan nusairiya sun kauce ina fatan gano an ga wannan su kansu ku duba hadarin yan ismailiya da kafircinsu amma su ma suna ganin yan nusairiya su ma suna da matsala su ma suna kafirta har suna kai musu hare-hare min na iya shirin ukura ta wani bangare hatta ajlauhum min ardihim har ya zamanto sun kore su daga garuruwansu sun kore yan nusairiya wa kana zalika fi nihayatil qarni wannan ya kasance a cikin ƙarshen ƙarni na shidda wa bidayatu sabi da kuma farkon ƙarni na bakwai aka yi irin wannan aika aika mimma da'ahum ila talab al-auni min al-amir Hassan al-Makhzun abinda ya kira su yan nusairiya zuwa ga neman taimako daga Amir Hassan al-Makhzun as-Sinjari eh Amir Hassan al-Makhzun suka nemi ya taimaka musu cewa ana yawan afka musu ana yawan kai musu harahari fahabba li najdatihim sai ya zabura an gane ko ya zabura domin ya taimaka ma su yan nusairiya shi wannan bawan Allah ولم يستطيعوا التغلب على خصومهم لقوتهم وكثرتهم ولم يستطيعوا التغلب على خصومهم بس سامو daman yin galaba ga abokan husuman su ba su ai abokan husuman su kurdawa da kuma yan ismailiya albadiliya an gane ba su samu daman yin galaba ga abokan husumansu ba liquwatihim saboda karfin abokan husumansu wa kasaratihim da kuma yawansu ah, wa fi hamlati saniya haqqaqan nasr to a cikin kai dauki da aka yi na biyu kai dauki wanda shi wannan bawan Allah ya taimake su al-Amir Hassan al-Mabzul a cikin kai farmaki na biyu wato sai nasara ya tabbata وسفيان نفيرية بعد أن قاد جيشا مكونا من خمسين ألف مقاتل bayan shi wannan bawan Allah Al'amir Hassan al-Makzun ya jagoranci sojoji wanda abin daga mayaka dubu hamsin sojoji masu mayaka dubu hamsin an gane ko wa najaha fil intisar ala a'da'i sai ya samu nasara a wajen ya samu nasara wajen samun abin da galaba akan makiya makiyan ƴaƴan ƙungiyarsa wa adal arda ila ashabiha kuma ya mayar da wannan ƙasa zuwa ga masu ita su ne ƴan nusairiya wa rattaba shu'unahum wa amana ahwalahu kuma ya tsara sha'aninsu kuma ya amintar da halayensu yasa suka samu security an suka samu ainihin security na yada ainihin aqidansu وأرسى قواعد المذهب النصيري في جبال Kuma كما يكفى ainihin ƙawa'id na ainihin mazhaba na nusairi a can wani dutse yana kiran shi jibalun na'am to an ce a tsaya a nan sosai assalamu alaikum sai taimakon da aka saba nema rana irin ta yau kamar yadda yan uwa suka sani yau rana ne wanda aka ware musamman domin neman taimakon tafsiri wanda ake gudanarwa dukkan ramadan da haka ga yan uwa nan za su zagaya a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba taimakawa kada a gaza ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum mun san cewa lokaci yana ta nisa lokaci yana ta nisa kuma ba a fara neman taimako da wuri ba ka yan uwan za a ba da taimako don Allah a bayar da yawa saboda halin da ake ciki na mun san ruwa ya kange ruwa ya kange daga neman taimako wanda ina ganin ruwan bai daɗe da ɗaukewa ba kuma mafi yawan lokuta akwai lokuta da mu yi karatu ba ba mu nemi taimako ba saboda haka a taimaka fi sabilillah na'am sai tambayoyi za mu kira su tambayar da ɗan uwa ke yi cewa misali yanzu akwai wasu samari za ka gan su a facebook suna da'awan salafiya amma kuma za ka suna ta kokarin jarraha wasu daga cikin malaman da suka yi wa salafiya hidima ko abin da ya kama da wannan to za a iya kiran wa'annan masu guluwi a cikin salafiya a kwarai da gaske a cikin kowace aƙida akan samu mutane masu wuce gona da iri a cikin su in dai har malaman da suka jarraha in dai har malamai ne na salafiya tabbas sai wa'annan samari suka jarhanta su to wa'annan samari su ma ba za a sa su daga cikin yan salafiya ba kenan sun zama to gulla masu wuce gona da iri akan wannan manhaji din domin akwai fitina wanda yake aukuwa za ga cewa ɗalibin salafiya yana da wuya ga akwai wasu ɗalibai yana da wuya ga sun mashi a rabbi ba sa masu faye rabbi ba sa ma yan yan adariya ko jabariya su dai cikin gida sai su dan kwakulo wani abu dan boyayye haka wanda ana iya dan kauda kai a gare shi sai su kwakwalo ka ga suna ta kokarin sai sun da aibin wani sai sun baka wani an gane amma fa yana da wuya ka ga rubutun su kan wata kungiya daga cikin kungiyoyin bid'a kusan su in suna nan sauran kungiyoyi suna hutawa kai dan salafiyar kai ne ba za ka huta ba sai ka sun kirkiro fitina wanda za a yi ta yi a cikin gida a cikin gida abin ya gagara su irin wannan inda har an samu samari wanda lallai suna yi wa malaman salafiya din raddi ne ba wai suna ma yan sururiya raddi bari ba wai suna ma yan ikhwanul muslimin ko sufiya ko na uba to wa'annan sai mu ce sun kauce wa wannan manhaji na salafiya an an gane wannan ko na'am Allah shi taimake mu eh na'am na'am wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da yalwar arziki da da tsayuwa akan sunna amin malam tambaya ta ana ita ce ina son cikakken bayani akan ya jujo ma juju shin kabila ce ta mutane ko ta aljannu ko kuwa wata halitta ce daban wanda Allah ya baiwa kansa sani Allah ya sa a tashi lafiya amin eh kamar yadda ka faɗa su ya jujo ma juju ba aljannu bane su ya jujo ma juju ba za mu ce kabila ce ta mutane yadda muke ba misali wasu mutane ne masu wasu halittu wanda Allah ta'ala shi ya baiwa wa kansa ne amma lallai halittu ne na Allah kuma manzo Allah ya siffanta mana su muka duba cikin Bukari da Muslim ko muka duba cikin Riyadu Salihin za mu ga siffofin da na zahiri wanda manzo Allah ya faɗa lallai halittun Allah ne kuma lallai za su bayyana kuma suka bayyana Allah ta'ala zai umarci annabi Isa alaihi salam ya kwashe ainihin wato al'umman musulmi a lokacin ya hau da su can dutsen dutsen Dole Sina domin zai ce wasu bayi za su fito wanda ba ku da iko ku yage sun karfin ku su ya tuzo majo suka bayyana annabi ya ce la ya dani da ahadin fi talibi babu wani iko ga wani babu iya yakan su yace ka tattaro bayina ka hau da su dutsen Dole Sina shine annabi Isa zai tattaro bayan Allah sai ya hau da su dutsen Sina? a lokacin nan sai Allah ya aiko da wani wani iska an gane ko to shine duk za a halakar da wayannan yajuju ma majuju din dukkan su gaba daya to saboda haka Allah ta'ala shine zai mana yaki a lokacin nan saboda yajuju ma majuju ba za mu iya yakan su ba saboda karfin su Allahu a'lam na'am alaƙar ya shi ne yanzu da wani yanzu shi ne shi kan shi shi ne wani ya shakwaya ya za a mutum ce shi ne ya zuwa masu ina ganin baka ji da kyau bakila to eh? shi shi ne ya zuwa masu eh? shi wannan wannan shi waye shi kuma wannan sama a jona shi ne kuma wannan eh amma amma da ya ka mai ku eh a maganar kun ji shi da kyau eh. abu bayan ya ɗin gama biyar da shi shi mutum ma yana da awon malanta ne wanda wanda ya magana nan to to Allah Allah ya Allah Allah ya ba shi lafiya zamu ci shine eh shin wani tunan likita ya ce na tabuwa hankali to Allah ya ba shi lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك